cikin wannan wata na ramadan wanda yau shi dace da alhamis sha biyar ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda shi ne dace da shida ga watan hudu shekara ta 2023 wanda a yau a shi ne darasinmu na na sha biyu sha uku sun na sha uku na madarci kuma na talatin da ɗaya shi wannan sura mai tarin alfarka. wanda a jiya idan ba a manta ba mun kwana a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya bani isra'ila kuru ne a matiyar lafi amsa alaikum wa auku bi ahali uku bi ahlikum wa iyaye farhabun wanda yau za mu tashi wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum نعم أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون nam Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa aminu bima anzaltu musaddiqan kuma sannan ku yi imani bima anzaltu da abinda na saukar musaddiqan lima ma'akum wanda izamanto mai gazgatawa da ma ma'akum abinda yake tare da ku na littafi wala takunu awwala kafirin bi kar zamanto ku ne na farkon wanda za ku kafirce min ko ku zamanto ku ne na farko wanda za ku kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko littafin da aka sauka masa wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku siyi wato kada ku siyar da ayati ayoyi na samanin qalila wato karɓi wani abu na jin daɗi wanda ke kaɗan a madadinsa a wa iyaye kuma ni kaɗai za ku ji tsoro subhanahu wata'ala wala talbisul haqqa bil batil sannan kuma kada ku dinga cuɗanya gaskiya da ƙarya wa taqtumul haqqa kuma ku dinga ɓoye ita gaskiya din wa antum ta'lamun alhalin kuna sani a cikin wannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu ta'ala ya ci da magana da banu Isra'il game da magana da yake musu a matsayinsu na manyan mutane masu ilimi masu matsayi ana musu magana da yare na girmamawa a nan Allah subhanahu ta'ala kamar da muka ji ajiya a ya tunatar da su ni'imomi da ya a gare su tun a karan fari ya kuma tunatar da su a cewa su cika alkawarin da yake tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala da suka ɗauka so sannan kuma a nan Allah subhanahu wata'ala sai yake tunatar da su imani cewa su yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar littafi wanda yake sabo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi a shi sa anan a wato ana al-Imam Ibn Kathir yake ambata a cikin tafsirin za da cewa ma'anar faɗin Allah subhanahu ta'ala wa aminu bima anzaltu musaddiqan a ma'anar abinda na saukar wa aminu bima anzaltu iman da abinda na saukar suke cewa alƙur'anin labi an zalahu ala muhammad shine littafin da ya saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi arabi bashiran wa nadhiran wa sirajan munira mushamilan al-haq min Allah subhanahu wa ta'ala musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat wal su yi imani da littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa al'ummi wanda bai san karatu bai san rubutu ba baya karatu baya rubutu ma'ana wannan mu'jizar da zai ta wannan littafin ba koya masa akai ba ba zuwa yi ije wani ya gaya masa ba ijo yake fada abu ne wanda yake daga Allah saukakke wajen shi shine mutumin da baya karatu baya bai iya karatu bai iya rubutu ba kafin tokar da littafin to gashi kuma an bashi baka da hujja ƙara da aka na cewa gashi masu salama ya yi koyi karatu da rubutu kafin saukan masa da wahayi amma to gashi kuma Allah ta'ala ya sauka masa da littafi so wannan ma wata ne da yake nuna mai gaskiyar risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su yahudawa sun sani kuma sai gashi ya zo bayanan da ya zo da su suna gazgata mai abin da yake cikin littafansu cewa abin da yake cikin littafansu yake karfafa cewa abinda aka faɗa a kaza a sura ta kaza a aya ta kaza lissafin to shine dai abinda ake mita Qur'ani kai kenan gaskiya ne an fahimta shi Allah sai kita wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abinda na saukar an fahimta musaddiqan wa wannan hali ne na da yake da alaka da alqur'ani ko bima anzaltu musaddiq ku imani da abinda na saukar bisa ga halin kasancewarsa yana gazgata mama ma'a kuma abin da yake tare da ku mana al'ur'ani mai girma wato yana gazgata tafan da suke gabace shi ne na annabta ba ya zo ba ne domin e, ya warware abin da yake akwai na baya ko ya karyata a ya gazgata musaddikan yana gazgata abin da yake akwai na imani da Allah da gazgata manzanni duk manzannin da suka gabata babu wani annabi ɗaya da alƙur'ani aka zarge shi aka ce ba annabi ba ne. an fahimta kamar da yahuda su kuma suka yi inkarin annabi isa suka ce ba annabin allah ba ne. balma ka za su kaɓatanci ga mahaifiyarsa su ce ai ba ma annabi ba ne ba ma ɗa nagari ba ne haifarsa aka akwararo wani iya zula kaga wannan sun mutunci ne kawai saboda ba za su ba da sun za su imani da annabi isa ba suka mumuna suka faɗa kalamai munana gare shi da sauraron sa an fahimta to haka na da annabi na biyu zo manzo sallam na masa ƙara inkari cewa ba su yadda ba kaga matsala biyu kenan ko ba su imani da annabi Isa ba alaihi salam sannan ko ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai sai sai ƙara tunatar da su cewa ba kar ƙara fakawa akan annabi Isa ba su yadda ba kar wannan ma su ƙara juya baya shine wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da na saukar da ya zama to yana gaskata abin da yake littafin ku fa wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama to cewa farkon wanda za ku kafirci wanda abul aliya Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa anan ya ma'ashara ahlil kitab aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum Allah subhanahu wataala yana kiran ahlul kitab cewa su imani da abin da aka saukar da ya zama yana gaskata abin da yake tare da su la'annahum yajiduna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam maktuban indahum fit tawrat wal domin suna samun bayanai game da Allah sallama a rubuce a cikin atawara da injila dalla dalla a tafin yahud tafin nasara suna samun bayanai game da Allah sallama filla filla wanda kaga yana gaskata abin da yake tare da su ne da ba matsala an fahimta to wala takunu awwala kafirin bi wa ku zamanto ku ne farkon wanda za ku ce kun kafirta da Allah ba ku yi imani ba wanda anan sashi mufassirun sun fassara ah, wa ya kafin wala kafirin bi da cewa tun da ba mutum ɗaya ba ne wala ta kunu wala kafirin kar ku zamanto na farkon wanda za ku kafirci tunda an ce awwala ba a ce awwalu na ba ko inda suna da yawa ka ce wala ta kunu wala kafirin bi an ce wala ta kunu kar ku zamanto sai a ce awwalu na ko ba ka ce awwala kafirin bi wannan ka cin siga ta balaga da hikima ta alqur'ani abinda ake nufi da awwala kafirin bi awwala kafirin bi wato ana nufin awwala fariqin kafirin bi sai zamanto cewa mubafin ilayya aka shafe shi awwala fariqin kafirin bi sai aka cire fariqin sai aka ce awwala kafirin bi an fahimta wa kada ku zamanto awwala fariqin farkan jama'a farkon tawagar da za ku kafurcewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a bayan ƙasa ma'ana maka ku zamanto eh, misali a nan wanda iya to ai ga ga mushrikai na mushrikan maka sun riga sun kafirci wa Allah me yasa anan Allah subhanahu wa ta'ala zai ce musu farko zamanto farkon wanda ku kafirci wa Allah a'a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da ahlul kitab yahuda da suke garin mm, eh, madina da kewaye da su ake magana kas manto farkon da su kafir cewa Allah bayan gaskiya ta bayyana gare su nasiha ake musu Allah subhanahu ta'ala ya musu tawjihi ta kas manto farkon wanda su kafir cewa Allah subhanahu ta'ala a cikin garin Madina na'am haka na a an samu ruwa daga wato an wato an abla dan abbas yake fassara a fadan Allah ta'ala wala kunu awwal kafirin bi da cewa wato ko ku zaman to farkon da suka furcewa abinda Allah ta'ala ya saukar wa inda kun fihi min al-ilmi ma laysa inda ghayrikum alhalin kuna da ilimi game da abinda Allah ta'ala ya saukar irin ilimin da baya gurin wani mana ko kuke da littafi kuke da bayanai game da annaba ma kafin wannan annabin kuke da ma bayani akan wannan annabin to ku yi butulci ma ku jiwa Allah ta'ala wahayin da Allah ta'ala ya saukar baya domin to cewa ku ne farkon wanda aka kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da littafin naka shi sa anan Abu aliya a yake cewa wala kunu awwala kafirin bi wa ku to farkon wanda ka cewa abinda Allah ta'ala saukar abinda ake nufi awwala man kafara bi Muhammad wa ko ku zaman to farkon da ka kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi wato kare zamanto daga jinsin ku ne ku yahudawa eh, ku banu isra'il za a samu da za su fara kafircewa abinda Allah ta'ala ya saukar ta fuskar ƙaryata oh, manzansa da isaukar wato ainihin isaukar eh, da littafi a gare shi shi sa a nan malamai suka yi ah, suka bayanai guda biyu akan wannan domir na za ta kuna awala kafirin bi shin wannan domir din yana koma ne zuwa ga manzon Allah sallam cewa sai zama tafsirin ayar da za ta kuna awala kafirin bi cewa kada ku to farkon wanda ka kafar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko ana nufin bihi anan ana nufin alquran amma da Allah ta'ala ya saukar din an fahimta wanda ana ibnu jarir yake cewa wannan damir din wato a'idun alal qur'an damir ne da yake koma zuwa ga alqur'ani ma'ana abinda Allah ta'ala so faɗi bisa ga hujjar cewa alqur'ani shine wato aqrabul mazkuri aqrabul mazkur shine mafi kusancin abinda aka ambata a cikin jumla. da haka kenan wannan domiri yana koma zuwa ga akarar mazkur bisa ka'idar su cewa aka samu bamiri a cikin jumla wanda aka ce kamar nan wala takunu awala kafirin bi to wamir zai koma zuwa ga wa'anu bi ma anzaltu ma anzaltu abinda na saukar domin shine a cikin me a cikin ayar ya fi kusanto ya fi kusa zuwa ga mai wannan wani wasu malamai sai ganin a'a wa aminu bi wala takunu awala kafirin bi yana koma ne zuwa ga mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abu adama zukur ne shine ya zamanto aka faɗe shi a baya to amma duka in ka kalli maganganun duka za ga magana ce guda ɗaya dukansu fassara ce take ingantacce ai baka fassara cewa alqur'ani ko manzo Allah sallam domin duka in ma ka hada maganganun duka suna da akwai talazumi a tsakanin su in ka ce kafircewa alqur'ani shine kafircewa manzo Allah sallam ka ce kafircewa manzo sallam shine kafircewa alqur'ani din gaba ki daya kaga kenan babu iskali a cikin wannan fassarar a cikin fasara nan guda biyu kowace ka fassara da ita a baka da matsala a cikin insha Allah sai Allah wanta ala ike magana wa ya tasharu bi ayati da qalila yau ce jumla ta biyu ko ko jumla ta uku wa aminu an anzaltu musaddiqan limama ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi ko kaga an fara magana akan su imani da abinda aka sauka a gare su ko ka jumla ta farko kenan umarnin ko sai kuma aka yi musu hani wala ta kunu karfi zaman to ku da farkon da ku kafirce kaga magana ta sai magana ta uku ko wala ta shalu sai zaman to a cikin jumlar an samu umarni guda biyu an samu hani guda daya yau to wannan umarnin ko ko ka ce wannan hanin kai wala ta sharubi ayati kamalan qalila a kada ku siya an gane daga ashira ne siya wala ta shirku ku siya da wata manan kaila kada ku siya wani abin jin daɗi an fahimta ku siye shi bi ayati ku ba da ayoyi na an fahimta a nan ibn kasir ke cewa abinda Allah ta'ala yake nufi la ta'tabu 'an al-imani bi ayati wa tasdiq rasuli bid-dunya wa shahawatiha wa kada ku musanya ayoyina da irgazgata manzona sallallahu alaihi wasallam duniya cewa ku karɓi duniya da sha'awa-sha'awanta shine wala tasharu bi ayati thamanan qalila fa innaha qalila faniya domin duniya da sha'awa-sha'awanta abu ne wanda kaɗan kuma zai kare nan da nan cikin lokaci wa magagauci. wanda a wannan fasara ce da fasara da wato ana abdullahi bin yi a kan wannan fadan Allah ta'ala wala tasru bi ayatin samanin qalila haka na imamu Hassan al-basri ike fassara wannan wato samanin qalila ita a samar al duniya. ad-dunya da Allah ta'ala kita wala tasru bi ayatin samanin a nan suna ne na duniya A samanin al suna ne na duniya mana ad-dunya bi hadafiliha duniya da kawace kawacenta shine abinda Allah ta'ala yake nufi shine samanan qalila haka na an samu riwaya da ta ibn Dubair a yake cewa ma'anar samanin qalilan shine ayatu abin da ke nufi wala sun rubi ayati samanin qalilan nan ayat anan ayatuhu abin da ake nufi kitabuhu allazi anzala ilaykum littafin da ya sauka a gare ku shine ayat ayoyi ko ma'ana littafin da Allah ta'ala ya sauka shine ayoyin ko littafin shine ayoyin ayoyin sune littafin na kowane aka amfani kama an ce eh, wa aminu bi kitabi ne domin ayoyin sune littafin littafin sune eh, shine ayoyin an fahimta ah, zai zama kuma a samar da kalil a duniya wa shahawatiha dan tumunin kaɗan ɗin shine duniya da sha'awar-sha'awanta an fahimta haka da imamu suddi ya fassara wa samanin kalilan da cewa la ta akudu ɗa'aman kalilan ɗano ɗan kaɗan an fahimta wato nan dai almuhim dai duk fassara-fassarar da malamin suka yi game da aya ɗin da kuma samanin kalilan duka ma'ana ɗaya ce wani ce ɗano kaɗan wanda shi ne da duniya wani ita duniya ya ce kaɗan dudai cewa kada wato ku yi abin da yake na duniya jin daɗin duniya ku bar mai ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a haka na kuma an sami ruwaya daga wato an abil aliya akan wannan faɗin Allah ta'ala wa lasu hulubi ayatul kamarin qalila da cewa la ta'khudhu alaihi azran wato littafin da Allah ta'ala ya saukar a gare ku wadda kada ku dinga wato karɓar kuɗi domin sa mana yahuda ɗabi'arsu suna kasuwantar da addininsu ne cewa in aka zo neman fatawa za su to ka ba da kuɗi kaza a yi ma fatawa ko a halatta ma kaza to Allah subhanahu a anan sai yake hana su wannan ɗabi'a mummuna cewa la tashru bi ayati kamanan qalila da hali ya kai inda ka zo da kuɗi ka bayar ta shiga dan wannan to sai su ma aika za ya halatta ta su wuri mummuna akan ayoyin Allah sai kawai su halatta ma abu to wannan ɗabi'a ce mummuna ta Yahudawa da Allah sa ta'ala kamar da eh, wannan fasara suke nuna ta Abul Aliya to wannan Allah sa ta'ala yana hana su wannan ɗabi'a ne mummuna ta yadda suke sai da ayoyin Allah da wadannan tumuni da ya samu na duniya an fahimta domin ya zamanto cewa abu ne wanda ke rubutacce a littafinsu, cewa wato anin ya bana adama allin mazzana kama umbuta mazzana ya kai ɗan adan littafin eh, su banu isra'il akwai wannan ayar cewa ya bana adama allin mazzana ya kai ɗan adam a ka koyar kyauta kama ulimta manzana kamar yadda Allah ta'ala ya ilmantar da kai kyauta sai zama to sai suka kau da kai game da wannan ayar suke cire tafin nasu sai suke karɓa kuɗaɗe suke ma halarta mutane haram suke halarta musu halal an fahimta ya game da wasu nasoshin suke tabbatar da wannan fassarar da malamai suka yi to a daidai wannan gabar a ah, akwai manganu na malamai makafin ta wannan maganar manganu na malamai ko kuma kuma zuwa ga asalin matsalar da za a magana a kai shi ne malamai sun tattauna game da faɗin Allah sun ta'ala nan wa rasu shuru bi ayati samanin kalila an fahimta ya yi fattakun cewa nan Allah sun ta'ala ya hana yahudawa a tafiyar da ayoyin Allah subhanahu ta'ala da wani tumuni don wani jin daɗi na duniya an fahimta duk da anan Allah subhanahu ta'ala yana magana ne da yahudawa yake hana su wasu munanan ɗabi'u nasu da suke yi kuma umarce umarce da yake musu akan imani da manzon Allah sallallahu to wannan hukuncin zai shafi har al'umma ta manzon Allah sallallahu ma'ana shar'u man qabala na kenan hal huwa shar'un alaina mana shari'ar annaba da suka gabata shi shari'a ce gare mu muma farsin da nan kaga Allah ta'ala ya hana su ya ce katti to shin mu ma kan yi an fahimta na akwai manganun malamai akan shar'u man na? manganu ne da suke da yawa babu lokacin da mu kawo su amma almuhim kulasar magana shine da za ta mana amfani a nan in dai wata shari'a ta annaba da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta kuma aka samu wasu nassoshin an fahimta sun yi ishara zuwa ga wannan hukuncin da aka sauka wa alu ta kuma ga shafi ƙwar'ani ke wannan zai zama to mai hukuncin ya shafi mu misali kamar anan an fahimta kamar kuma a kan wannan hukuncin azumi ko an fahimta sai aka da kutuba alaikunus siyam kamar kutuba alal ladina min qablikum kaga an an wajabta azumi kamar da aka wajabta mu eh, wani kamar da aka wajabta wa suka gabata kaga ba a ce ma ko wanda eh, da shi wani alwata suka gabata an wajabta musu azumi sai aka ce kai ma an wajabta mu kaga wannan yake nuna cewa kai ma ka yi tarayya da su akan wajibcin azumi an fahimta kaso almuhimmu wannan matsala ta wala shuru rubi ayati dan qalila malamai sun yi magana game da ah, hukuncin koyar da addini ko ƙur'ani a karɓi kuɗi a karɓi wani abu na sadaka ko na lada an fahimta har zuwa maganganu wanda ke guda biyu a dunkula a nan wanda za mu kawo su a cikin fawa'id za mu faɗaɗa magana a kai amma a nan wasu alamar suna ganin a ba za a yi ba haramun ne a karɓi wani abu na lada na koyar da addini ko alkur'ani ko abin da ya kuma da sun kafa hujja da da hadisi kamar haka hadisi na abu huraira Allah ta'ala ya kare ta a gaishe kamar da a cikin sunan abi dawud a manzara kalmar ke cewa man ta'allama ilman mimma mimma yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa fi suwabi araban min ad-dunya lam yurih ra'ihatal janna yawm al-qiyamah duk wanda ya koyi wani ilimi an fahimta wanda daman zai koye shi ne domin neman yadda Allah an fahimta amma sai zama sun cewa ya koye shi ne domin isan wani abu na duniya to wannan sakamakon abin da Allah ta'ala zai musa ba zai shaki ƙanshin aljanna ba an fahimta ah. Sosai zamanto cewa hmm, a malamai sai kafa hulɗa da wannan hadisin cewa a shiga yake nan ya zamanto duk wanda zai zai zamanto cewa koyar da wani abu na addini wani ilimi to zai zamanto wani hadisin ya shafi shi ga kuma wannan ayar da suke tare da mu na haramcin eh, ko hani game da wato miƙa ayoyin Allah da karɓar duniya an fahimta wanda shi sa anan wato ne kasir yake cewa wa an amma ta'limul ilmi fi uzra fa in kana qad ta'ayyana alayhi fala yajuzu an ya'khudha alayhi ajra amma ko yadda ilimi a bada lada in ya zama tuwa malami ko yadda wani ilimin ya zama ya ayyana gare shi to nan bai halatta ya karbi lada ba ma'ana ya aina gare shi ya tsinci kansa a wani gari da duba a san Allah ba jahilci ya kanka ne domin kai ya ce siyasar ukuri mana nan ya tsaye da jihadin koyar da su nuna masa Allah wani kaga ya zama to farzu ainin a kansa ba magana ba cewa su ba da wani abu an fahimci fikihu so a daidai wannan gabar ba a magana akan yana da hali ko bai da hali wajibin sa yi amma sai dai idan to cewa idan ya karbar wani abu da karɓar mal gwamnati ta dinga bashi kuɗi matsayin abin da zai tsaye da maslahar rayuwarsa amma shi kai ita shi personal a sai da gwamnati ta dauki nauyi zai yi wa an fahimta wanda in ya zamanto cewa kuma a shi ba shi da hali amma idan so ga al'umma kuma da suke ba farza ainihin bane a gare shi to nan ya halatta ya zaman cewa mai karɓi wani abu na kudin wata ko kudin tam ko kudin laraba ko wani abu kudin wannan an fahimta wanda wani malaman sun kafa hujja da dalilai da yawa daga tun eh, daimar da suka kafa hujja da su shine akwai hadisin abi sa'id al-khudri ko wani kisa ta wanda suka yi tafiya suka je wani gari da dare aka samu kunama ta harbi wani ko aka zo eh, suka suna tabbatar da Allah a cikin akwai wanda yake ya iya magani abu sai ku zai ce eh na iya aka kawo wannan ya musu sofi ko na Fatiha har wannan karin ya fita a shi mutanen garin da suka ji daɗin su ɗauki mai dabbobi suka ba su shi ne bayan an dawo eh, abokan suka ce kai ya aka yi cewa kawai ka ka tara ɗarka ka ka zo kaya abu da za wa ya koya ma ka za ka za kawo masa talan da ya ce ba ruwan shi da aka dawo don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labari ita kai mai isa kai ita kai jiga jiga jiga jiga ita kama a tsara ka eh, Mai me nuna ma fatiha tana rukuya. sai ce gashi gashi kawai shi ya yayi yi ne da alƙur'ani ko a to sai mun san sai tabbatar da shi yake cewa ko ko ku da ku cancanta ko alƙur'ani shine abin da ya fi tantanta da a karɓi lada a kansa ko fa inna ahqqu ma aqamtum alayhi ajran kitabullah zaman manzo sallam abin da ya fi cancanta a karɓa lada a shi ne littafin Allah mana nan kaga ya tabbatar da aikin abin da iri kudri na cewa ka ka ko da alƙur'ani ko ka magani da shi a baka wani abu na lada kaga nan hadisi ne wanda yake a tabbatacce da babu matsala a kai da kuma ƙisa ta wancan auren da wancan sahabi ga da ya karanta da alƙur'ani aka aura maka ko an fahimta wanda ka ga magana aure ake izo aka ce kana da wani abu sai bai da shi aka ce ka je ka samu ko ko zobe da na na mai na karfi ka kawo a matsayin sadaki a wani ice bai samu ba makin Allah yake cewa kana da Qur'ani yake yana da shi sai to ka je ka je ka karantar da ita an aura ma ita da abin da yake gare ka na da Qur'ani ga kaga shi shine sadaki za ta samu ilimin qur'ani mai bi ta haddace a su sadaki gare ta ne biya da tafsiri ma ko da ɗan bayanai wanda zai za su samu ilimi a kai to a shiga kenan ilimi ya kai ga mai a ba zaman to sadaki a wani domin za ɗan ilimi za a amfana da shi ba kaɗai kuɗi ake amfanuwa da shi ko ilimi ana iya amfanuwa da shi wanda haraga har abada ilimin nan ba zai bakanta ba ko kaga ta amfana to kaga nan zaman to ra'ayi ne ƙarfi cewa hatta wajen sadakin za a iya amfani da ilimi wajen tabbatar da wani to almuhim nan Allah subhanahu ta'ala yake ta wala tushru bi ayati kamarin qalila kada ku sayar da ayoyina da kuɗi wanda yake da da wani sumuni wani abu na jin daɗi za a fara da shi wanda yake kaɗan ne mai gushewa haka nan zai zama sosai ɗabi ne ga ga su abin da shafi kenan su a matsayin banu isra'il kenan amma mu a shari'a mu an yi tafsisat ba kaɗai matsala za a bar ta bane a haka a ta umumi a ko wasu a hawa da zama to cewa a wannan shari'ar ya halatta a iya amfani da da wannan kuma da za mu faɗa a nan gaba za ta ake ta wa iya ya fattaƙo ni kaɗai za ku yi tsoro fa iya ya fattaƙo kuma da ka faɗa jiya bisa munasa wa fa iya ya farhabun ko wa iya ya farhabun haka nan wa iya ya fattaƙo ni kaɗai za ku taqwa za ku tsoro za ku takara dan akan mana a taqwa tsoro na Allah ta Allah kadai ake tsoron sa ba tsoron wani shin abin da ke hurumi ne na Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta shi sa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abin siga ta takaicewa Allah kadai domin a fuskar da yare ita ce wato wani ka ji tsoron Allah ko kowa na ka ji tsoron wancan mucijin kaga ai bai hana ka yi tsoron zaki ba to ka ji tsoron wancan mutum fa zai iya sarar ka kaga ba zai bai hana ka ka ji tsoron zaki ba ko kura ko waye amma ka ce mutum kan kadai za ka ji tsoro kaga an riga an takaita ma cewa mutum ne to wannan aka ce wa iya ya fata Allah kadai za ku kaga an yi alhasru takaita a jin tsoro ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai an fahimta to anan a wannan aya mai girma Allah subhanahu Ta'ala ya faɗi hukunce-hukunce da fa'idoji masu tarin yawa tafasirin abin da za a fa'idanta da shi a cikin wannan ayar cewa Allah su mata'ala ya wadabta wa banin Isra'il imani da Al'ur'ani abu ne wajibi su imani da abin da Allah ta'ala ya saukar na alkur'ani wanda kaga da yawan sun sayar da wannan umarnin ko na yin imani da alkur'ani bayan Allah subhanahu ta'ala ya gaya musu alkafan su yi imani da annabin da zai zo karshe sai Allah ta'ala sai ƙara jaddada musu ce musu wa amin yanzu ma an karamar tunaciya wannan umarni da yake ɗaukar ma'anar tunacini akan umarsa umarsan da ya a baya a cikin su kaga an ƙara tabbatar musu da kuma nana ta musu imani masa suka kafirci an fahimta kaga su kafirci suka yi ba shirka suka yi ba alkufur suka yi sun juya baya sun kafirci an fahimta to sannan fa'ida ta biyu a cewa alkafir muqatawan bil islam shi kenan kafiri a ale masa magana da me da musulunci ne muqatab bil islam mana ana neman sa da musulunci Don da ya kafa cewa Allah ana neman sa da mai da musulunci ba wanda yake kafuri ne a ce yana da yanci ki kafirci a duk wani kafiri ana neman sa da imai musulunci akwai nauyin da yake kan sanami na ya amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za a ce ai gashi yana da yanci ki aikata kafirci a bayan kasa babu shi duk wata halitta da bata imani da Allah ba bata imani da wani kula ba ana neman ta da me da ta zo da wannan umarnin da wannan neman an fahimta da wani ta ce wa aminu bi ma anzal imani da abin da na saka ko da a ce wannan al'ibra a wannan bi umumin allafa zabi su su sabab shi ne za ta aiki a nan abin da aka shi shine a umumi na lafazin ku imani ko ba khususun sabon ayat ta sauka ne akan banu isra'il ba a duka ɗan adam ma ake magana akan cewa ya yi imani da abin da Allah ta'ala ya saukar na hasken shirya an fahimta a sai ne cewa maganar shin duk wanda ya kafa cewa Allah a a wa ana neman sa da zo da furu'u shari'a ne hukunta hukunta na shari'a filla filla misali sallah azumi zakka da sauran sadar zumunci Eh, haramcin kaza haramcin kaza haramcin kaza shin kafiri shi ana neman sa da wannan ya tsaye da sallah da kashi kaza ita ba eh so a nan malamai sun yi magana cewa a karan fari ana neman sa da imani da Allah ne an fahimta wanda imani da Allah shi yake hukunta mai wato hukunce hukuncensa amma a karan fari imani da Allah wanda shine ginshikin umarni imani da Allah kuma ta'ala shine abin da yake a karin fari shi sa a wata hadisi da manzon ya aika Mu'az bin Jabal ko cewa zai je wajen su mutane da suka suka sufofin su yake cewa farkon abin da aka neman su da su shine mai shaida kaga imani shine a karin fari sannan a zo a yi maganar hukunce hukunci an fahimta sai da cewa a eh, za ka iya kallon cewa ta wata sigar za ka iya cewa a eh, duka wanda bai imani da Allah ba baya musulunci ana neman ka da insalla an fahimta ana neman ka da mai duk hukunce hukunce duk umuman hukunce hukunce ana neman ka da su ta yadda Allah ta'ala mai zai kama shi da laifin nan ayyukan da bai ba an fahimta domin rashin amsa kiran wato kiran Allah ta'ala shi ne rashin aikata wannan abubuwan shi zai lazumta wannan rashin bawa bai aikata wa'annan umarce-umarce da Allah ta'ala ya masa ba shi sa ma a wasu ayoyin za a ga kafaran suna faɗa a ranar da cewa ma cewa mata, lamakon fita ƙarfo. ana tambayar su qalu lam naku mil musallin wa lam naku nut'im al miskin wa kunna nakhudhu a al khawabi hatta atana yaqin kaga an zai suka ba ta suka ba ma cikin masu yin sallah ba ma yi kagami a ashe kai kenan an neme su fi ba ba wala na kullu da muskin? ba ma ce da muskinai, ba ma mai ciyar da muskinai ba mai haka shi ma imani ne ya kacin abin da aka nemi dukkanin halitta su ciyar da wanda bai da shi an fahimta wa kuna na kudu ma ne duka kaga wannan hukunce hukunce ne da suke ba kaɗai ma la'ila ha'ilallawa ba kuma su hukunce hukuncen da aka neme su a shi kenan ba kadai imani bane zai zama cewa za a caji wanda bai ba a ce me yasa baka imani ba har furu'u shari'a za a caji bawa idan bai aikata an fahimta a shi sa a a izamin cewa kuma bil muqabil ba kishiyar haka in ya zama cewa a in ya zama cewa mutum bai imani da Allah ba kuma yana aikata wasu abubuwa na bautar Allah matsawar ya kafurce ko ya shirka wannan abin kuma ba zai masa amfani ba an fahimta domin al'iman shine asas ingancin imanin shine asas akan mi wa furu'u shari'a hukunce hukunce da sallah da waye da wasu za su biyo baya an fahimta shi sa kuma izamin tun cewa wanda suke a halin kitab in suka yi iman da manzon sallama sai da mutu duk ayyukan da suke na bautar Allah a baya kuma Allah zai tabbatar musu da ladan ba za a rushe ba an fahimta ba za a rusa musu ba za a tabbatar da su amma kuma in ya zama sun cewa wanda yake yana bin addinin gargajiyanci ne kuma yi sirka ga Allah mun to ƙarshe wa'azi ya ratsa shi iman da Allah to duk abin da ya aka kana baya an gobe kuma al-islam ya zuguma qabla su kuma ahlul kitabi duk abin da suke a bana akin alkhairi an tabbata abin da suke kuma abin da suke kuma na kurakure an yaki an fahimta shine samar da suke na samar da imani amfanin imani su ga Allah shine abu da zai wannan abu shi zai gadan musu an fahimta a so shi sa a da cikin fa'idar da za a fa'intar ita cewa a nan shine ashe a siyar da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala domin samun wani abu na duniya kwaikwaya ce mai ga yahudu mutum ga abin da yake ka na gaskiya ayoyin Allah ƙuruku hukunce-hukuncen Allah ta'ala ƙuruku mutum sai kalli maslahar sa ne ta duniya sai zuya wa ayoyin Allah ba sawa'un bisa ga dalili na cewa ban samu ba ko na rasa yanzu tun da dama ta zo kawai a kawai da kai a kawai da Allah ayon Allah baya kawai a samu duniya wani bisa dalilin siyasa mutum da kawai wannan harkar kawai ta duniya ce kawai ya san ayoyin ya san hadisan sai kawai da kai sai bu duniya sai ba ruwansa ƙarar ya san cewa wannan bin siyasa halaka ce domin yana da matsala da addini kuma saboda maslaha ta duniya zai kalli wannan ba in muka bi shi a nan mafita ta take a rayuwa zan samu kaza wani Allah a wani yanki ne da yake cewa ga ɗan takara wanda yake musulmi mumi da ake sa masa rai da zai ya samu dawo musulmi za su numfasa a garin sai kuma wanda yake ba musulmi ba in ya samu dama zai ganna za wa musulmi sai ne ita cewa a ah, to ai kuma shi ya fi alaka da wancan wanda ba musulman ba in fa shi ne in fa ya ci ne fa shi ne fa zai samu fita a rayuwa wannan fa in fa ya ci shi bai da alaka da shi sai ya juya wa mai ayon Allah ta'ala baya sai ya bi wancan ra'ayin domin maslaharsa ta duniya to duk wanda yana Allah ta nake wala ta sharu bi ayati kamarin qalila wa iyaya fatakun ni kada ku duko an fahimta to da ka ina ka cin abin da za a fahimta cewa yadda ayoyin Allah a samu wani abu na duniya kwaikwayo ne daga yahudawa haka nan kuma waɗanda zai zuwa za su ɗauki ayoyin alkur'ani da nasoshi domin kawai su koɗa wani wanda yake wanda ke kan duniya domin kawai in farin ciki da kuɗi ya ba su shi ma wannan sun siyar da ayoyin Allah subhanahu ta'ala domin samun abin duniya ko neman samun shiga a wajensa su ce ai ai kaza ai ba matsala kan ki dai ai irin ku ne ma Allah ta'ala da yake faɗa kaza ai duk ana ciki kaza kaza kaza kawai domin kawai ba su ta biya ta duniya shi ba ruwansa shi ke nan kawai wannan kaga bai ji girman Allah ba a ran an ga an kamar da Yahudawa ba su ji girman Allah ba haka suka juya wa Allah ta'ala baya domin abin da za a ba su na duniya nan to da ka duk wannan ayar ta shafi irin wayannan matsalolin da suke akwai na ɗan adam da yake juyawa Allah subhanahu Ta'ala da ayoyinsa baya domin maslaha ta rayuwa an fahimta to don haka a hatsari ne mai matuƙar girma kwarai-kwarai daga su mutum yana ji yana gani da juyawa ayoyin Allah ta'ala baya musamman irin lokuta irin waɗannan da suka faru na sha'anin siyasa da suka gindari abubuwa da yawa sun bayyana a fili na halayen mutane wanda kuma har yanzu abu matsalolin suna tare da mu sai da Allah ta'ala yi mana rahama Allah ta'ala ya samu gane iri-iri za ga ga mutumin banza ga nagari. kana da ayoyi da suke nuna cewa a zaɓi nagari. sai ka duba cewa wannan nagarin baya tare da ra'ayin siyasa wancan wa'ancan da kake tunanin kake da tabbacin cewa suna da matsala akan tarbiyya da addini da kaza sai kawai ai kawai wannan kawai kuma daga fitarsa ba zan zaɓe shi ba ba zan yi shi ba wannan zan yi A kaya juyawa ayon Allah ta'ala baya da suka ishara za a zaɓi wanda ya kamata a jibinta al'umma nauyin al'umma wanda yake mai yake da ahaliyar wannan sai a juya baya kawai sai a aikata abin da yake na son zuciya kaga an siyi ayon Allah an samu eh, da wani abu na duniya da za kana tunanin za ka samu wani abu ne shi ne ƙarshen zancen ko zan samu wani abu na duniya to Allah subhanahu ta'ala ya hada wannan wala tusharu bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun sannan kuma a nan Allah subhanahu ta'ala yana nuna a duk abin da yake na duniya na jin daɗin duniya kaɗan ne zai kare an fahimta sai a wata aya Allah ta ɗauke ta mai qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila Haga nan wala tuzlu bi ayati samanan qalila an fahimta Allah ta yake cewa qul mata'ud dunya qalil ka gaya musu cewa mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila Allah ta'ala ba zai zalunce ku koda da abu ne wanda ke kankani ba Allah ta'ala ba zai zalunce ka ba ka duniya abu ne wanda ke kankana in ka kyautata imani kai ikhlasi ka so na Allah ka kina a na shaidan ka tsaya kan ayoyin Allah Allah ta'ala ba zai zalunce ka ba za ka tada sakamakon ka cikakke Allah ta'ala zai ma domin haka imani yake sai an yaƙi da zuciya an kalli mai Allah ta'ala yake so wannan shine bautar Allah din subhanahu wa ta'ala sannan kuma fa'ida ta gaba za mu fahimci cewa ayoyin Allah da shari'arsa kunshe suke kenan da adalci da kuma a daidai da salahi a bayan kasa an fahimta mana kishiyar ayoyin Allah zai zamanto zalunci ne ba daidai ba ne an fahimta haka domin Allah subhanahu wataala yana magana akan waɗanda suke kaucewa ayoyin Allah su son zuciya to Allah subhanahu wataala ya kira wannan abin samanan qalilan dan jin daɗi kaɗan da man zalunta dan jin dadi ne kaɗan ko mutumin da zai sata ta tuwaya ya sunan wani abin samanan qalilan ko da waya an ce kai mai dubu ɗari ko sai je da dubu goma haka ne don ka kasa samanan qalilan ko misali zai zo yana harkar eh, kidnapping zai ce a bada miliyan goma in an bada miliyan goma din ga ta miliyan goma ce ko amma da Allah kalai za ga alama yana ta dubu ɗari a wata ko dubu hamsin mako to in kai a gida kake wannan miliyan goma din in ka sa ta alwa za a ga alama kana ci ko kakinan wannan an ganta da yawa amma ka yanci domin ta duniya ce ba ta halal ba ce asharu bi ayati samanan qalila an fahimta su da haka na duk wani tsari duk su dokoki matsawar ba na Allah bane komai roman su da ake da roman kaza roman demokradiya ko roman kaza to bai kai na Allah ba ko da akwai roman za a ga ai ga wani abu na ci gaba ga za to bai kai tsarin Allah ba da an fahimta wanda inda za ka kwatanta wannan bin tsarin Allah ta na sati guda sai ka santance wallahi sai ka santance albarka ko a karan kanka a rayuwa ka ce ka daina shashanci ka koma zaka bi dokokin Allah ta tsawon sati guda zaka tada amfanin wannan zaka ji canji a tsawon sati zaka ji canji so ya mutanen da suke yi aka taba daidai ba Allah ta'ala ya shige mu ga waki daya a wannan wata ai suna samun canji a jikin su ba ba shaye shaye ba kaza ba ka tasaci zaka ji ka ka zama kuma ka kuma fresh kankalinka ce domin ka duk abin da ke tama da hankali a sani ko da kana samu ta hanyar wannan abu za ka kafa samun nutsuwa yanzu Ka ga shi rubi a haifin kama na da an fahimta yau da haka wannan shi ne Allah subhanahu ne shine ayoyin su ne dokokinsa abin tsarin Allah ne dokokinsa nan ake samun nutsuwa ake samun waraka ta rayuwa ba ta za a ce Allah ta'ala da yi rayuwa wato bulta kuma ya zama matsala shi sai ka yi rayuwa kuma ya zama to wai bin shine matsala a'a wannan kama akwai nau'i na wauta ta dan adam kenan ji cewa wai bin Allah da ya rayuwar da i komai kuma shine matsala Allah ta'ala da i rayuwar bai bar rayuwar haka ba sai sa duku misali a kan haka ai ba za a zo a ce gashi an gina jami'a ba a ce kowa zai karatu amma ba doka ba tsari ba zai za a ce a ba zai yi ba ina dokoki mai makarantar wasu dokoki tsara ko mu ga in sun mana mu zo in musu mana mu tafi ko a to kuma sai a ce Allah ne bai da dokoki an fahimta Allah ne bai da dokoki da za a yi zai zama su wanda yake bin wasu dokoki a nan a cikin ƙasa ta Allah ba ta Allah ba zama to yana aiki da son zuciya yana aka ba daidai bane an fahimta yana aka ba daidai bane wannan shi abin da ya wajabta mumin ya yi imani da shi sai ga mutum yana aka ba daidai bane shi ke kuskuren na Allah shi shine daidai an fahimta an fa Allah ya sa mu dace da haka wannan shi ne a'a ga Allah take yi wannan sannan kuma za a fa'idanta da cewa wajibcin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ta ta ce wa iya ya fattaqun ni kadai za ku tsoron a shekara wajibi ne a tsoron Allah umarni ne Allah ta'ala ya a tsoron su shi kadai wajibci na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda hakan kuma zai kore tsoro na ɗabi'a ba tsoron ɗabi'a ana jin tsoron kaza ana jin tsoron kaza amma wannan tsoro ne wanda yake haka Allah ta'ala ya tsara ɗan adam yana tsoro an fahimta yana tsoron wani abu wanda yake zai iya cutar da shi an fahimta eh, da wani abu sannan kuma akwai wani tsoron wanda yake da alaƙa da abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarta da tsoron nasa misali wanda ke shewa yana cikin tsoron Allah din wata ku yawman tubda'una fi ila Allah tun tsoron yinin da a cikin su za kuma zuwa ga Allah kaga yana da alaka da tsoron Allah ka kiyaye Allah ba na abinda Allah ta'ala ya shirya a cikin wannan yinin a kiyaya a ji tsoron wannan an fahimta a ciki ta wata kunar lati uiddat lil kafirin kaga an wutan nan da yake an tana da kafiri kaga ita ma tana da alaka da tsoron Allah subhanahu wataala shi yake nan ba daidai bane wani zo ya ce ko zo da wai ya ya da jahilci an fahimta cikin wanda suke da awar wani abu na wai san Allah da waye shi ya ƙoshi ma ba a tsoronta sun kuma ba san aljanna ko na bauta wa Allah ne kawai saboda shi Allah ne kuna kaga zan daka shi kawai yana bauta Allah ne saboda kawai Allah Allah ne ya ce kawai Allah Allah ne sai ke ba yana bauta Allah bane domin ya tsare shi azabarsa kuma ya sa shi a cikin ni'ima shi na bauta Allah ne ba wai dan ya samu aljanna ba ko ya tsare shi daga wuta kuma ya sa shi a wutai shi nan shi da da kaga me bai ma fahimci Allah ba da ya fahimci Allah da ya yi tsoron Allah ya yi tsoron azabar Allah ya so rahamar Allah ta'ala an fahimta to kai kenan Allah subhanahu ta'ala dan ya ce a yi tsoron wuta ba shi kenan cewa wa wuta ce wani abu ne daban ba a'a da Allah ta'ala din yayi da shi ma tsoron Allah ne kai tsoron wuta kai tsoron Allah kai tsoron azabar Allah an fahimta kai tsoron azabar Allah Allah ta'ala ya kiyaye an fahimta sai wata ƙofi ta lasu su bane da zina wala domin kun fasa ku yi tsoron fitina kaga wato ku kiyayi fitinar da suke za ka gami mana sakamakon wannan fitinar na azaba Allah zai gama kowa ko ku yi tsoron fitinar da la su siban da zina wala mumin kun fasa ba da sami waɗanda suke zalunta ba su kaɗai za ta gami kowa kace ku kiyayi wannan sani sabo ko wanda kaga sakamakon sabon zai zo zai gama duk garin duk al'umma zai gama to a kiyaye irin wannan saban an fahimta to haka haka sannan kuma eh, akwai matsalar da na ce din zamu faɗa to ina ga mu batta din zuwa gobe sai mu tashi akan ta matsalar da muka fara faɗa na maganar eh, karɓan wani abu domin koyar da alƙur'ani ko wani abu Zai yake da alaka da addini to na so a ce mun tattauna ta a ƙarshe sosai Eh, tunda muka isharar kanta a baya amma Allah da Allah ta'ala kai mu gobe sai mu fara da saka ku shiga ayar gaba insha Allah ta'ala to eh, sanyo sai da ai hakuri saboda <laughs> akwai yanayi na wanda babu kiliya sosai eh, Allah ta'ala ya samu dace Allah ya karɓi ayyukan da kuma ibadun mu ya ta mura farafuran mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته